a jiya ne bangaren sanata makarfi na jam'iyyar pdp da suka sha kaye a hannun bangaren sanata alimadu sharif a kotun ɗaukar ƙara suka shirya wani taro biyo bayan yunkurin jami'an tsaro na dakatar da wannan taro nasu take suka sai wurin taron ya zuwa gidan gwamnan jihar ekiti da kenan abuja a daren jiya jam'iyyar pdp bangaren makarfi suka zargi gwamnatin jam'iyyar apc da laifin yin amfani da bangaren sanata ali sharif don wargaza jam'iyyar tasu tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sula lamido ya min ƙarin bayani wanda yake mulki na san zuciyarsa so da idan mutanen apc suna ganin cewa amfani da 'yan sanda shi da sanda babu rasa 'yan sanda ko kotu ba su ce maka ga ra'ayinka ba sai ya mu ya mu za mu gyara kama kuma za mu gyara kama wallahi abokin hamayya fa da yake so kasa daga gazawar ka duk abin zai yi karya shi zai yi ya daga gare ka ta yi tsaye baka yadda ba saboda aka rigimar rayuwar siyasa don wani ya ce baka isa ba kai ka san ka isa shi da ya gaza din shi ke sauran hanyar ra'ayi abin da muke a yanzu ake mana yanzu me ba ya ba muna suna hamayya ba me ba sai mana ba Buhari ya shugabanci zanga-zanga bai ba su ne duk abin da ake a yanzu me ba ya mana da kaza ba so da ka amfani da mulki ne a ita wallahi amma duk shi ne wataƙila wannan abin da ke dushi me ne abin da suke gudu shi ne rushe ta a matsayin zaɓe mai zuwa an yi mulkin pdp an yi mulkin apc so da ka hisabi na gudun najeriya amma jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta nesanta kanta daga rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp Alhaji Mai Malabo ne shine sakataren jam'iyyar APC na ƙasa. Kafin ma zaɓen shugaban ƙasa Sanata Ali Sharif ya bar jam'iyyar APC. Lokacin da ya bar mu kuma su suna ga kamar sun yi babban kamu su suka zo suka jawo kinsu ta ba shi shugabanci. Lokacin da suka ba shi shugabanci ba su shawarci jam'iyyar APC ba. Shi yanzu suka taro, suka ga cewa yanzu ne suka samu gwarzo. Ni a nan ba abin da ya shafe mu kuma sanin dukkan ɗan Najeriya ne cewa shugaba Muhammadu Buhari tun da ya hau karagar mulki babu wani abu da ya taso da ya sa jami'an tsaro su je su nuna karfa karfa wannan harka ce ta jam'iyyar pdp wanda suka saba yi tun lokacin da suke mulki suke karfa karfa su hana jam'iyyu motsi su yi amfani da jami'an tsaro wataƙila wannan tunanin suke yi mu ma haka muke yi to mu ba haka muke ba kazalika alhaji da lamido yana da kudirin su na ɗaukar ƙara na kalubalantar hukuncin kotun ɗaukar ƙara da ta tabbatar wa sanata Almadu Sharif shugabancin jam'iyyar PDP. Mun san me shugabanci, mun san me mutum mulki, mun san me hakki, mun san me shara. An yi bada hukunci a Fatakot, ko ce mai kanta. Ko kun gamsu kun bi. Ka ji ko a'a to ai magana shine ai idan da mun gamsu, ai ba zama yafi ba. Ana bada hukunci mutum bai da ba, mu ɗaukar ƙara. To bisa ƙa'ida shine a yanzu mu annan kamar gidan jiya. Amma dai magana shine ka gane da kotu da 'yan sanda ba su garfi da yi ba bana bana ɗauki shakka ce abin kuma rage hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria